Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a wannan lokaci a kan mitoci 24,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol ko kuma VOA Africa zango na 200.5. Kuna kuma iya sauraron mu ta hanyar sadarwa ta intanet a kodayaushe kan voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Aisha Mu'azu ce tare da Sarfilu Hashin Gumel daga Washington DC muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na dare kuma na karshe a yinin yau. Nan gaba kaɗan za mu buɗe layukanmu domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku na ƙashin kanku akan duk wani al'amari da yake damun ku. Kamar kullum lambar da za ku kira don bayyana ra'ayoyinku ita ce ta alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an danna alamar karawa wato plus kafin a jero lambar kafin nan sai ku gyara zama don gasar fili ya shirya don karanto labarai jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga cikakkun labaran duniya batun kwarmatan da aka yi da ya shafi shugaban amurka donald trump na ci da daukar hankali a yau juma'a inda shugaba trump ya kira ga kusa a majalisa ya marabus wanda ya zarga da bata shi lokacin da kwamitin yake sauraron bahasi akan batun da kuma kakakin majalisar wakilai nancy pelosi wadda ta ayyana cewa attorney jiran na amurka william barr baya bin doka bayanan korafin sun bayyana cewa a wata tattaunawa ta wayar tarho ranar 25 ga watan yulin da ya gabata Trump ya nemi taimako daga sabon shugaban Ukraine akan yayi binciken da zai tono duk wani abin fallasa game da tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden da kuma dan wato kuma ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat da ɗansa. Don gurgunta yunkurin Biden na zama ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat har ma ya kalubalanci Trump a zaben shekara ta 2020. Yau Juma'a Trump ya yi kira ga Adam Schiff ya yi murabus wanda ke zama shugaban kwamitin tattara bayanan sir na majalisar wakilai saboda ya bata shi lokacin da kwamitin ke sauraron bahasi jiya alhamis kan jinkiri da gwamnatin trump ta yi wajen miƙa koken mai kwarmato ga majalisa. Yau Juma'a Firaministan ƙasar Pakistan ya yi kira ga ƙasashen duniya da sa baki a batun Kashmir da ke ƙarƙashin Indiya domin kare shiga yaƙi tsakanin makwabtan ƙasashen biyu masu ƙarfin nukiliya Indiya da Pakistan. Firaminista Imran Khan ya faɗa wa taron kolin shugabannin duniya na Majalisar Ɗinkin Duniya halin da ake ciki a Kashmir wanda yake cikin dokar hana zirga-zirga da Indiya ta saka da kuma katse dukkan layukan sadarwa tun ranar 5 ga watan Agusta. Wannan abu dai ya faru ne lokacin da India ta soke mataki na 370 na kundin tsarin mulkinta wanda ke kawo ƙarshen ƙwarya-ƙwarya cin gashin kan da Kashmir take da shi. Matakan tsaron da aka saka wa yankin da musulman suke da rinjaye ya yi sanadiyar kawo zaman ɗarɗar tsakanin makwabtan ƙasashen biyu. Khan ya gargaɗi cewa 'yan Kashmir ba za su amince da hakan ba kuma mai yiwuwa hakan zai haddasa yaƙi tsakanin ƙasashen. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hare-hare ta sama da Amurka ta kai Libya jiya Alhamis ya kashe mayakan ISIS guda goma sha bakwai a cewar rundunar sojan Amurka da ke Afirka da ake kira AFRICOM. A wata sanarwa da rundunar AFRICOM ta fitar ta tabbatar da rahoton da muryar Amurka ta fitar na cewa harin da dakarun Amurka suka kai ya kashe sama da 'yan bindiga goma. wannan hari shine irin sa na uku da aka kai cikin wannan watan akan kungiyar 'yan ta'adda ta isis a kudu maso yammacin garin murzuk na kasar libya harin da aka kai na ranar talata ya kashe mayakan is guda goma sha ɗaya wani kuma da aka kai a makon da ya gabata ya kashe mayaka takwas a cewar rundunar africom a karan farko kasar saudiya ta buɗe hanya ga masu zuwa yawon buɗe ido daga ƙasashen duniya wannan babban mataki da aka ɗauka yawanci ana kallonsa ne a matsayin wata hanya da saudiya za ta sassauta dogaro da take yi akan kuɗin mai da take samu yau juma'a saudiya za ta sanar da ƙasashe 49 waɗanda 'yan ƙasashen za su iya samun biza zuwa saudiyar a wani ɓangaren shirin na buɗe yawon buɗe ido saudiya za ta yi sassauci a dokar saka kaya ga mata 'yan yawon buɗe ido da yake magana da kamfanin dillancin labaru na Reuters, ministan harkokin yawon buɗe ido Ahmed Al-Khatib ya ce mata 'yan yawon buɗe ido ba dole ba ne sai sun saka dogon baƙin niƙabi ba kamar yadda matan Saudi ke sakawa, amma dole ne su sa kaya na mutunci. Haka kuma za a iya baiwa mata biza ba tare da muharrami ba, ko kuma wasu ƙa'idoji da ake saka mata a baya. manyan biranen maka da madina za su kasance basa daga cikin wuraren da masu yawon bude ido wato za su iya zuwa idan ba musulmai ba ne kuma giya ta ci gaba da zama haramun ga kowa. Madalla sarfilo labaran duniya kenan kuka saurara. To yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotannin namu daga jihar Kaduna a Najeriya. yayin da hukumomi suke ci gaba da bincike akan batun yaran da suka ceto jiya daga hannun wasu da ke ikirarin koyar da su karatun addini wakilin sashen hausa isa lawal ikra wanda muka zanta da shi a cikin shirinmu na rana ya haɗa mana rahoto na musamman akan wannan batu ga rahoton nan a ƙarshe dai gwamnatin jihar kaduna ta kammala tantance adadi da kuma shekarun yaran da aka gani a makarantar nan ta yankin rigasa da ke kirarin koyar da ilimin addini ga yaran da aka gansu ɗaɗɗaure da mari hannu da ƙafa a wannan gida. kwamishiniyar kula da harkokin mata da walwalar al'umma da ci gaba a jihar kaduna hajiya hafsan muhammad baba ce ta yi wa muryar amurka karin haske a lokacin wata ziyara cikin wannan dare na juma'a zuwa inda aka tarke waɗannan yara to adadin yaran da muke da su shine 190 daga shekara shida zuwa shekara goma sha bakwai muna da mutum saba'in da bakwai sannan muna ɗari da goma sha uku wayanda suke sun manyanta akwai ɗan shekara talatin wanda yake da masters ma har guda biyu a mathematics sannan ma yana kokarin yana son waje phd amma mu abin da fita da mana da hankali shine kananan yaran da zaka ga dan shekara biyar ya zo an kawo shi wurin nan sannan kuma a cikin su akwai waɗanda aka ci zarafinsu yanzu haka kamar da kake gani akwai yara wajen guda goma da za mu je mu kai su asibiti saboda an daddaure su da mari kuma sun riga sun ta sun wahala ga duka kuma ga kuma rashin cin abinci sannan kuma sun gaya mana cewa ba a ma bari ko irin ziyara dinnan a ce a ka kai mutum a wurin a yi ziyara to babu ziyara a hukumance ku ba san da wannan makaranta ba wallahi ba mu san da ita ba sannan kuma kuma ba san inda suka rijista rajista ba amma mu abin da ya fita dada min da hankali wannan cin zarafin yaran da ake da kuma irin wannan azaba wani mataki za ku dauka akan ko iyayen ko su malaman da suka yi wannan cin zarafi to yanzu ma da ka gani wa'ansu iyaye sun zo muna daukan alƙalin da sauransu ba za mu ba su yaran ba kamar akwai wanda ba ma iya tsayawa to saboda haka ba za mu kai shi asibiti don dole ne sai mun tabbatar likita zai auna ya komi idan akwai cin zarafi to ina tabbatar maka shi ma eh, wani hujja ne da za mu kai gaban kotu kuma muna da dokar da ta kare hakkin yara to za mu duk wannan doka da jami'an tsaro da duk wanda ke da ruwa da tsaki. To koya aka yi rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta gano wannan makaranta da ke yankin rigasan karamar hukumar Igabin da ake kira Dari Imam Ahmad bin Hambal. DSP Yakubu Sabo shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Kaduna. Kwamishinan 'yan sanda da manyan makarabansa jiyan ya ɗauka don mu je gane wa ido kuma muna zuwa wurin muka tarar da ga mutane fiye da 400 suna zazzanne a cikin wuri karami sa'annan da yawa daga cikinsu an ɗaure su da sarka a hannu da kafa an ɗaure kuma an haɗa da rim na mota ba halin ya miki kuma ba mutum ɗaya ba ba mutum biyu ba sa'annan akwai ƙananan yara da suke shekarunsu bai ma kai goma ba wasu za ka gani mm, tabo na alaman azabtarwa a jikinsu. Ya za ku yi da su shugabannin makarantar da suke kula da su? Eh a halin yanzu mun samu danke a shi babban shugaban mai suna Ismail Abubakar da kuma wasu mutane guda shida wadda aka ce malaman makarantar ne ana nufin kenan hukuma bata san da wannan makarantar ko rijista ta ba ma'ana makarantar ba ta da rijista a bisa bayanin da jiya muka nemi ko in suna da rijista su nuna mana har yanzu babu wannan bayani na cewa ga rijistar da aka yi ya zuwa cikin daren juma'a nan dai wasu daga cikin kananan yaran da aka gani a wannan gida sun yi wa shirin muryar amurka karin haske akan irin halin da suka tsinci kansu a ciki a lokacin suna waccan makaranta Shekara ta takwas. Daga ina ka zo? Da can onacha. Eh? Sadan waya nuke yi kawuni nan. Baba na shi. Suna Uzair Salu, shekara ta goma sha uku. Yaushe aka waka? Shekara biyu suka ce baya. Ana duka sosai kuma ana wayar luwaɗi-luwaɗi. Ɗalibai ne. a cikin ɗalibai yan uwanku eh amma kuna gaya malaman ina gaya musu amma ba su mataki to me yasa iyayen ku sun zo ba ku ba su labarin abin da ke faruwa da mun faɗa musu za su gaya malam shine malamin zai daure mu isa mana ankon kafa da hannu. Kai ma kana cikin wani aka daure da ankwa ne? Eh, ina ciki. Daga ina kai aka kawo ka? Ni daga abin nan abin angungu. Na na yi bagal. Anan baba na kawo ni. kana cikin wani aka daure na zo da izu ishirin a kaina amma da sun zube Sai da yawan dukan da ake ana tashi mu karfe biyu na dare amma gaske ne ana luwaɗi eh da gaske ne ana luwaɗi su waye suke luwaɗi ɗalibai ne yan uwan ku ɗalibai manyan kenan eh sunanka jibrin musa to amma ba sosai ba sai kuma dukan mu inda ake yi maza suna amfani da mu kuna cikin wani aka daure eh abata nan ma an yi an ɗina na sha wahala wa ya kawo ka makarantar ne mama ta ta kawo ni ba na ba na bai masu an kai ni ba kana cikin wani bakon lafiya eh abata ta lalike wari ma take yi hangin ne wannan hammata matata ta yage ya ne hangin me hangin ɗaura mutum haka a sa tebur eh to ko me wasu daga cikin iyayen waɗannan yara da suka biyo sawu don ganin an sakan musu yaran za su ce? Tunar Abubakar. Kana da ɗani? kane nake da shi ko ko kawo shi wannan makaranta ya eh, mun kawo shi karatu ne amma kun san abin da ake a makarantar wallahi ba mu sani ba an ce idan an zo sai bayan wata uku kudin da ka biya kudin da muka biya dama na wata uku ne nawa ake biya dubu casa'in ba daya sunana ibrahim akwai yaran ka wannan makaranta eh akwai ka nawa su biyu ne kai da kanka ka kawo su eh ni da kaina na kawo su me yasa ka kawo su eh, saboda toya gida sun ki karatu ka gane ko saboda gagara ba sa ji to sai aka ce mai akwai makarantar da ake kawo yara ana koya musu tarbiyya da kuma karatu dai za su yi karatu su amma kaga halin da aka karɓo su a daddaure da wasu daddaure kafafuwansu da an da sauransu eh to kasancewa ba a nan nake ba ne daga ina ka zo daga abuja na zo kuna cikin waɗanda kuke jin kun damu da yadda abun ya faru zahiri mun damu yadda muka ga yadda abubuwan suka kasance haka don a gaskiya ba mu san abun haka yake ba duk da ikirarin shugaban wannan makaranta malam ismail abubakar dan shekaru 39 na cewa wannan makaranta tana koyar da addini ne ƙungiyar malaman makarantun allo ta jihar kaduna ta ce ita bata san wannan makaranta ba kuma ba ta tare da ita imam bukhari marban jos shine sakataren ƙungiyar malaman makarantun allo a jihar kaduna Kaduna. Ba makarantar allo ba ne. domin mun bincika mun gano cewa ba makarantar allo ba ne makarantar Islamiyya ne. Ba su rijista da ku ba? A ba su rijista da mu ba. Duk wani abu da zai janyo cikas ya janyo an takura mu wani garin a gyara mutum kuma a yi abin da ba daidai ba to muna hanawa. Don haka ma shi yasa gwamnati ta san mu mun san ta muna da rijista da ita ba tsarinmu ba ne ma rika mutum mu sa masa mari ko mu masa wani horo wannan ba mu da shi a cikin tsarin kuma ko da muka bincika muka tabbatar ba makarantar alumanin sun muka ce to kenan da makarantar ne kowa da mu daure gindin jiyar za a hukunta sai a hukunta su isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya sai mu ce Allah ya kyauta kuma Allah ya mana maganin duk wani balagurbi da ke cikin al'umma a gaida isa lawal ikara da wannan rahoto daga batun cin zarafi da take haƙƙin bil'adama kuma bari mu koma kan batun shari'a inda masana suke ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta akan wainar da ake toya akan maganar mataimakin shugaban kasa na jingine kariyar da doka ta masa na tuntubi barista mai nasarar kogo umar matsayin kalaman mataimakin shugaban kasan a shari'ance kuma ya amsa mana cewa to ai ita shari'a sabanin hankali kuma akwai hukumomi waɗanda suke da alhaki na wannan ɗan abun nan ɗan alal misali sashi na 174 ya ɗora nauyi na gurfanar da duk wani wanda ake zargi da laifi a wuyan shi babban lauyan gwamnati wato attorney general akwai kuma sauran hukumomi kamar na elcc da na icpc da na nia da dss duka waɗannan hukumomi ne waɗanda suke za su iya su bincika kowane zargi a ƙarƙashin ƙasa za su iya su sa shi duk yayi wannan bayani da sauransu duk za su iya su tuntuɓe shi kuma idan sun ga akwai kwakwarar hujja ta gurfanar da shi gaban kuliya to za su iya ko su sanar mishi cewa ga abin da ke ciki kamin lokacin da za ka sauka wanda yake in ya sauka din za a iya amfani da wannan dama a yi mishi wani abu ko kuma idan akwai abita eh, da kulli da kutumbila na siyasa a kudin kuda da duk wannan magana ma to za a iya bashi shawara cewa to don ka tsira da sunanka ka yi murabus ka sauka a ko ba komai ba domin dama kujerar ta ka la waɗansu suke hadari duk a waɗannan abubuwa ne waɗanda ke yiwuwa a harka ta siyasa to amma a zahirance wannan bai taso ba tunda ba a ce ga wani laifi da yi ba shi kuma ya yi barazanar cewa zai garkama waɗanda suke sun zakulo wannan magana ko kuma suna zargin shi da wannan magana a gaban kotu ya yi wannan kuma shi wancan ɗin kuma ya ce cas da shi shugaban shirin shugaban ƙasa ya ce kulle ya ce cas ya ce eh yana shirye da ya fuskanci duk wani kalubale da zai taso daga bangaren shugaban ƙasa to saboda haka kamar kamar da ne bayani a baya sai sashe na 308 da da sashe na 36 suna yin kariya ne akan muhimmancin shi ofishin nashi idan yana so ya cire wannan garkuwa ko kariya da tsarin mulki ya bashi domin ya wanke kanshi eh, to yana iya koya yin murabus ya sauka daga ofis din sai ya zo ya fuskanci wannan ko kuma ya yi haƙuri tun da ya samu wannan sulke din kariya shari'a ta bashi sulke zai iya kasance komin dadewa shi ta laifi ko kuma shari'a ba ta rufa komin dadewa idan ya bar ofishin nashi to daga nan sai a idan kuma gwamnati tana ganin e ita tana da kwararan hujja da za ta iya gurfanar da shi a gaban kuliya to wannan sai a bi mataki na shari'a ma'ana kawo waɗannan zarge-zarge gaban majalisar tarayya wadda ita tana da dama ko shi shugaban kasa ne ma ta bincike shi ko mataimakin ne ta bincike shi ko gwamna ko mataimakin shi su waɗannan sulke ɗin bai shafe su ba majalisar ƙasa za ta iya ta shirya matakai na binciken shi wanda yana iya kaiwa ga tsige shi ko kuma yana iya kaiwa ga wanke shi gaba ɗaya. kenan kamar yadda muka saba kowace ranar juma'a yau rana ce da muke ba ku damar bayyana ra'ayoyinku na ƙashin kanku akan duk wani batu da ya dame ku ko kuma wanda ya shafi ci gaban ƙasa kuma lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an danna alamar plus kamun a jero kamun nan a shakata da wannan waka. Wana bani tausayi, dan zarewa waka ce zan wa ƴaƴan arewa wayo arewa wayo arewa arewa, muna ji muna gani 'yan arewa za a nakasta yankin arewa wayo arewa wayo arewa Hassan mamallakin masu mulki sarkin da kai kayo. Mutane da aljanu har mala'iku duka kai kayo. Ya rabu. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar shida 2655 amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To da alamu mun samu kiran mu ta farko a daren yau wake kan layi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wake kan layi kuma daga ina ake kira? Suna Salisu mai dabino daga garin Fatakwal. To, Malam Salisu menene ra'ayinka yau? To, alhamdulillah. Yau ra'ayina ne wannan ainihin boda da jami'an gwamnatin Najeriya suka rufe mm. gaskiya gaskiya talakawa suna cikin matsala akan wannan rufe boda da aka mm. In dai ba har yayi ne don saboda talakai samu sa'ida to a gaskiya ba sa'ida akan wannan rufe boda. Mm. Allah ya taimaka. da mun gode su yanzu abin da Buhari yace zai dan talaka samu sa'ida hmm. idan aka yi aka ga cewa ba samu sa'idan na ba ya kamata a canza ya ce domin talaka aka yi inda talaka aka yi gaskiya talaka ba su daɗi wannan abin da mutum yake saye naira ɗari yanzu ɗari da su za ka sayi. to amma ba ka gani eh, eh, ai sun ba kawai don talaka ba an yi domin tsaro ka san ta hanyar ne ake samun shigowa da makamai da dai sauran ah, irin wayannan abubuwan. hajiya hajiya yana gama kamai ma ƙara shigowa suke ba ma ba ma raguwa suke to Allah ya kyauta Allah kyauta mun gode yanzu kuma bari mu tafi jihar Nasarawa wake kan layi daga jihar Nasarawa Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka da aiki. Barka mu dai wake kan layi. Ina magana da Dauda Fulani. To. Daga Zigwada a kuma cikin da Nasarawa gidan Radio America. Barka da aiki. Barka mu dai menene ra'ayinka yau? a nawa ra'ayin maganan kulle boda da ana ce ku ta kai shi wanda shugaba muhammadu buhari ya yi ya kamata jama'a su yi hakuri su duba duk abinda mu talakawan najeriya idan an kawo mana abun da ya kamata yi mana sauki shi shugaban ya sani duk abin da yake ya wajen ya sani ba wai mu ne za mu zo mana ce ku ta kan maganan kulle boda nan ba mm. saboda mu a wannan shugabanci na yanayi mun gani cin gaba wanda ya kawo mana a cikin najeriya ya kamata mu mishi uzuri amma ka san halin da mutane suke ciki din dole su koka sai dai a ce a bijiro da hanyoyi dai da za a sassauta abin ko me kake gani to sassauci dai sai mu dai mu yi addu'a Allah ya kawo masa sassauci don ba wani shugaban da zai kawo masa sassauci a kasar nan sai dai mu taimaka da addu'a to Allah ubangiji ya magance mana za mu ga bayansa mun gode sosai malam dauda yanzu kuma bari mu tafi jihar bauchi wake kan layi daga jihar bauchi a kabiru mai kaji tere da sakataren jama na kungiyar zaɓi sakar taimakon juna na karfin kirfi. to gare ka menene ra'ayinka yau ranar faɗan abubuwan mu nemo yan masu buga waya bismillah wani abu da yake da mu garin hukumar kirfi akwai hanyar ta daga tere zuwa gombe abba wannan hanya ta kai shekara sama da sun ala neman wannan hanya a yi ta hmm. ba yi ta ba muna roƙon gwamnan bauchi gwamna mai adalci ya taimaka mana wannan hanya a kokarin wannan tsabirki da yake yi na shekara hudu a taimaka wannan hanya ta riga ta gagarin mutane ko ta gagarin wani masu biki kuma akwai dimbin mutane a wannan wurin bayan wannan akwai amfani wanda ke tana miliyoyin kuɗi wannan hanya mun daɗe muna yi ma taimaka mana in ma za a yi tarkafi da gamani gwamnan bauchi taimaka mana a yi wannan hanya ta wata ci ainihin zamu karama kuma kirki da fatan za ku tashi lafiya mera amerika mai daraja mun gode sosai malam kabiru ko muna fata uh, mahukunta sun ji wannan uh, sako naka masu sauraro har yanzu dai layi mu a buɗe yake domin ku kira ku bayyana ra'ayinku na kanku akan duk wani al'amari da ya dame ku ko kuma wanda ya jibinci ci gaban ƙasa To da alamu mun samu wani akan layi daga ina ake kira? Daga Sokoto. To daga Sokoto yaya sunan malamin? Abdulsalami kada saka. To Malam Abdulsalami menene ra'ayinka na kanka na yau? Eh, to alhamdulillah dama ina neman lambar ko a kowane lokaci to kuma ban samu sai a wannan lokacin mutane ku. Ina muku fatan alkhairi wani Allah ya ƙara muku ƙarfin ƙarfin aiki da basira. Mun gode sosai. Kuma kira na da shugabanmu Muhammadu Buhari. Mm. Da abinda yake yi yana kyautata kwarai saboda tanadin da ake yi na sauran jama'a na cikin wannan mutanen wanda suke yi akan kan rigima na shigo da makamai mm. daga boda din ya yi daidai. Tun gode sosai Malam Abdulsalam yanzu kuma bari mu koma jihar Bauchi. wake kan layi daga jihar bauchi salamu alaikum kuna magana da adamu zangi fari daga jihar bauchi to menene ra'ayinka eh ni ra'ayi na gaskiya shine ina goyon bayar da bora domin saboda eh, shugaban kasa da ni hello muna jin ka eh shugaban kasa yana yana yana hala da mu kana jin mu sa sai kawo ci gaba ne kuma su duk abin da aka ce za a yi doka gari dole sai an sai an su kuma jama'a sun yi hakuri in ka ce za ka tada ka ba zai yi ba gaskiya to na gode shine na kawai. to mu ma mun gode mana da mu to masu sauraro har yanzu dai layin namu a buɗe yake domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kuma kamar kullum lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu to da alamu mun samu wani akan layi wake kan layi kuma daga ina ake kira. Mai magana Haladu Bobi daga Fataskun jihar Yobe. To gare ka na Fataskun. Eh, muna kira ga al'ummar jihar Yobe da shugabanni. Mm. Akwai abin da yake damu mu da hanyoyi. Eh, in ka ce hanyoyi, hanyoyin mota, hanyoyin da motoci suke bi kenan? Yawwa, inda motoci suke bi. Eh. Kamar da abin da ya kama daga jajere zuwa Fataskun. manyan hanyoyi kenan hanyar ta kama daga gadon talakawa mm. yawa da bakin kasuwa ta batasku to muna fatan wannan sako ya eh, kai kunnen muna kira ga shugabanni su duba mana a gyara mana to mun gode sosai haladu da wannan kira naka kuma da kiran nan na daga jihar yobe za mu dakatar da kira daukan layinmu a yau sai kuma mako mai zuwa yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma agogonmu na cewa karfe biyar saura minti shidda ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. hukumar kwallon gama kasar jamhuriyar kamaru fikafu ta samo sabon kocin da zai ci gaba da horas na masu taka ledan kungiyar kwallon kafa ta indomitable lions bayan ta kori tsohon kocin clarence zidop sabon mai horas da masu taka tamolan na kasar jamhuriyar kamaru dan kasar portugal ne mai suna antonio di salva contestao amma zuwansa ga dukkan alamu bai yi wa masu sha'awan tamola daɗi ba a kasar ta jamhuriyar kamaru wannan ne yasa na garzaya domin na hira da coach Sulemani kan zuwan sabon mai horis da masu taka leda. Eh awal garba abin da zan ce maka eh, wannan coach da ya zo antonio da silva concesao ba coach ne da aka san shi a fagen kwallon kafa saboda bai taka rawan gani ba a lokacin ma da yake buga kwallo da har lokacin da ya soma kuma eh, tafiyar da aikin coach saboda haka kamaru sun yi me zan ce sun ba su yi hange mai kyau ba don in ka lura in ana so ma a ɗauki sabon coach ana so a san me problem wanda aka samu baya a wasan wasan da aka buga kamar a wasan zakarun kwallon kafa na na Afirka da aka buga da da da sha tara da ya wuce nan Za ka ga kamaru sun samu problem kan yan wasa wanda ba su a ji wanda suke kawo wayansu kucikucin maganganu wanda ba su da respect to in aka ce wannan problem in ne za a sanja eh mai horaswa ai ba za a dauki dalsi ba konsesawo ba shi a duba ana ganin shi wannan kuɗin da za a dauka ya san kwallon kafa yana da reference an san ya yi wani abu na na zo a zo a gani babu yana da experience babu yana da result a lokacin da ya soma horaswa babu kaga abin da zamu ce wannan kud da ya zo sai dai kawai mu yi addu'a mu raka shi da addu'a Allah ya ba mu sa'a ka san wasan da za a buga a Kamaru a dubu biyu da ishirin da ɗaya na zakarun Afirka ana so a samu coach mai suna wanda kaga sunan shi ma zai sa ƙungiyar ƙasan Kamaru ta yi wani abin a zo a gani amma Agako Sessau mataimakin shi ma mataimakin shi ma Umambi ya fi shi. Masu magana dai suna cewa komin nisan jifa ƙasa zai faɗi. Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. To a gaida Muhammad Awal Garba kafin mu karkara shirin kuma ga takaitattun labaran. To a takaice batun kwarmatan da aka yi da ya shafi shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba daukar hankali a yau Juma'a inda shugaba Trump ya kira ga kusa a majalisa ya murabus wanda ya zarga da ba tashi lokacin da kwamitin yake sauraron bahasi akan batun da kuma kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi wadda ta ayyana cewa a Tony General na Amurka William ba baya bin doka. yau juma'a firaministan kasar pakistan ya yi kira ga kasashen duniya da sa baki akan batun kashmir da ke karkashin india domin kare shiga yaƙi tsakanin makwabtan kasashen biyu masu karfin nukiliya india da pakistan Firaminista Imran Khan ya faɗa wa taron kolin shugabannin duniya na Majalisar Ɗinkin Duniya halin da ake ciki a Kashmir wanda yake cikin dokar hana zirga-zirga da India ta saka da kuma katse duk layukan sadarwa ta ranar biyar ga watan Agusta. To masu sauraro abin da za mu iya kamu kenan cikin shirin namu na dare kuma na ƙarshe a yinin yau sai gobe da safe kuma ku ji wasu abokan mu da wani sabon shirin daga ciki har da a bari ya huce wanda Grace Alheri Abu take gabatarwa. Yanzu a duk lokacin da kuke da buƙatar sake sauraro sauraron shirinmu za ku iya yin haka ta wayoyinku na salula akan dandalin VOA ko kuma dandalin VOA ko kuma tafka muhawara a mu na Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin Sarfilo Hashin Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya hada ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Mr. Greg Ban ni Aisha Mu'azu ne ke cewa ku kwana lafiya.